wanda ke da mazauninsa a nan Sokoto inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin Zadul Ma'adi fi hada khairul ibadi na Muhammad ibn Abi Bakr Shamsuddin ibn Qayyim al-Jawziyya alaihi rahmatullah Zadul Ma'adi kamar da muka san littafi na nasira da abin haka ji shimfiɗa ce malai ka yi yau insha Allah za mu fara farkon littafi bayan mun dan karasa wasu 'yan kalmomi daga cikin muƙaddama. عندما لك شوى فصل وهذه كلمات بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله فصل وهذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه اقتضاها الخاطر المكسور على عجره ومجره مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبواب السلم ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة والقلب بكل واد منه شعبة والهمة قد توفق قد تفرقت شذر مذر شذر مذر والهمة قد تفرق قد تفرقت شذر مذر والكتاب مفقود ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود فعود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاويا وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خاليا فلسان العالم قد ملئ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين وعادت موارد شفائه وهي معاقبه لكثرة المنحرفين والمحرفين فليس له معول إلا, إلا على الصبر الجميل وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبنا ونعم الوكيل waɗannan kalmomi da malam ya rufe da su su ne ƙarshen wannan mukaddama da muka ɗan yi watanni muna yi kuma sunan shi ne farkon fara littafin malam yana cewa da yake mun ga maganganu kai su mu karanta kalmomin mufassara ba su da wuya malam yana cewa amma wannan kalmomin da muka gani a suna da muhimmanci kwarai da gaske da wasu abubuwa da za ka sama cikin littafin irin na ba malam uzuri da sauransu duk za ka same shi cikin waɗannan kalimomi sannan kuma da sanin cewa lalle ashe malam ibn qayyim al-jawziya lalle hafizina bi ma'anar kalima in dai wanda ya kasance yana wallafa wannan dimbin littafi a cikin yanayin da ya samu kai ne ko ku yanayin da zai faɗa muna to gaskiya ya kamata a jinjina masa ba masoya ɗalibai ba ko makiya waɗanda an ka saba da su lalle sun jinjina ma ibn qayyim ga wannan littafi kamar idan ambata mana jiya ko shekaran jiya kusan babu wani littafi na sira wanda za ka cewa ya kai ko ya fi ko ya kai ma wannan littafi zalul ma'adi in baka same ta wani bangare ba ta wani bangare ka samu zarul ma'adi ya wuce shi amma dai in muka fara to za mu ga haka insha Allah mala yake faslun bayan bayani da ya gabata wa hadhihi kalimatun yasira wannan sirar da kan gani wannan littafin da wasu ɗan kalmomi na ba su da yawa ba su da yawa za a ɗan briefin naka yawa tarihin manzo sallah wasallam a ah, ai din dina malam ina kai ina hada shi cikin littafi guda a ce ka runguma ga hannu a kalimatun tsira. wasu yan kalmomi na ba su da yawa illa da yi la yastaghni an man ma'rifatiha man lahu adana himmatin ila ma'rifati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam duk wanda adda wata himma kuduwa da take adana mafi kasa yana da minimum na na, na kwadayi mafi kasa na himma yana son ya san annabi ne to bai gamsuwa in bai ji waɗannan ba waɗannan dole ya ji waɗannan su wannan littafi abin da malam kasan yace ce duk wanda kasan ya san annabi ne wasirati ya san tarihi farantaccen tarihi mai kyau na game da annabi ne wahadai ya san shiri annabi ne to lallai bai wadatuwa daga wannan littafi bai cewa ya rayu a cewa bai taɓa karatun zado ba wai shi bai ko san ni azzado ba zadul ma'adi alhali yana da bukata ya san manzonai yana bukata ya san siran manzonai yana da bukata ya san shiryan manzonai kuma a ce bai san wani littafi ba a bayyuwa shi na malan kasan ya ce bayyuwa wannan dole na kenan abin da malan kasan ya nuna ma aƙallan aƙalli rashin karatunka duk komi rashin karatunka to dai zan kana da zabi kuma ka karanci zabi kuma ka san zabi zanu ko ni rashin karatun ka iyakar jahilci kenan ko a ce zanu ɗaya ka sani ko to dai shi lalle lalle ya kamata ka san shi ba ka ji ba <laughs> iqtada al khatir al makadudu yace sannan a kalimar khadiru kan da yake akwai wasu kalimomi wala ya sa gwaninta cikin littafin wasu wurare da dama a kalim al khatiru da kace al balu da kace al dhamir da kace al fuadu da kace al qalbu da ka ce alhajisu duk wannan ana wani lokaci amfani da su ga ma'ana guda a fahimta kila da nan ma ka gano kenan kalimar khadir don na kawo kalmomin da kila ka san su alhadiru shine wani gurbi na wani wuri na na tunani ko ku a ce zuciya inda abu ka dan soma haka dai kana zaune sai ka ce abu ya dan soma wanda in baka yi sauri ka kayyade shi ka rubuta shi ba kan da ajima in ba an ba kana samu ne babu ya wuce tunani na kwado ma wata idea ta ta zo ma to in sauri ka dan rubuta ta saboda mi katta kuce to ina na taka ka faɗowa inda ta ka faɗo shine yake ce makhadihu wani lokaci mai a ce hajisu akasari suna kasa kalmomin saboda bambantan abin tunani in abin da tunane kenan kamar mai kyau na ko ko abu na wanda ya kamata a ba kulawa sai a ce mai haɗiru wuri daga haɗaran haɗara ɗarsowa wurin da abubuwa ka ɗarsowa ina jin mun san malaman mantiki ko tauhidi irin wannan namu suna cewa kullu ma khadara bi balika fallahu bi khilafi zalika in ka zo ga asma'ullahi ko sifatullahi ko wani abu a ce fa kullu ma khadara bi balika duk abin da ka ji ya cikin zuciyarka na siffanta Allah ko wani abu to fallahu bi khilafi zalika Allah saba mu haka nan kwakwalar dan adam ba ta iya gano Allah saboda haka abin da ka ji ya tsarso ma kaka yarda da shi aje shi ko ma ni ko ma ga abin da Allah ya ce annabi ya ce kawai amma ka ce ka yi siffanta Allah ko ka yi describing Allah da abin da tsarsu ma cikin zuciyarka to ba ka iyawa kalimar haɗar ne ka son a gano to inda ta shi a ce mai khadiru an gane dama asali abin da ka ɗarsowa shi aka ce ma khadiru mai ɗarsowa haɗar ya hadu wa huwa haɗirun to sai an ka saba bagirin da ya ka al awazanin khadiru an fahimci wannan shine aka ce balu kuma a lokaci balu muna da addu'a an ka ce ni in kai atashawa kace alhamdulillah sai aka ce maka yarhamukallahu sai ka ce ni yahdikumullahu wa yuslihu balaku bal zuciya ko ehe kalima balu ehe zuciya ko ko inda kyakkyawan hali da mugun hali na aka samu ne an gane kenan to da balu da haɗu kusan gudana abin da ya kasan ya ce dai wa'annan yan kalmomi yace yake ya ke ta ɗan tunani wani tunani ya kaɗo min su abin nan da ya rubuta fa ehe kawai irin kana zanne na ka ji abubuwa na zo ma irin dan ka kayi karatu kawai yanzu babu littafi ba nazari na za ka yi ba ba wai zama na za ka yi ka tara tulin takardu da tulin tafai ba ka ja wacan ka gani ka kwashe ka rubuta ka ja wacan ka kwashe ka kwakwasa littafin mutane ka buga ka ce kai ka yi ko ba haka aka yi ba a ah, to ba haka nan na ba ka ce kai kai littafi to ni kai duk abin da ka faɗi duk na mutane na kai ta maimaitawa a'a yace iqtidahal khatiru abin da ka darsowa zuciyar abin da tunane ka kaɓo minna kuma tunanin Almakadudu wanda ya galabaita daga kadduna abin da akaddu galabaita ana cewa fa'altuhu ba'da al-jahd wal kaddi inji malaman lugha fa'alahu yayi wannan abin bayan ganin bone da galabaita da kyad da kyad da kyad kama a ce mi kama a ce irin wadda tururuwa ka tura dan abincinta ta tura ta tura sai ta taso musamman ya kucce mata ya gangaro ta koma ta tura sai ka sai ce ra'ai sai a ce mi sai a ce dafa atin namla kuta ha ba'adar kaddi wahala kenan sai a ce to al to wannan tunane na ko zuciyata abin gana ka darso mata kuma tunanin nawa wanda yake galabaitacce ya wahala ina jin nan za mu iya tuna ɗan nubza ya sira ko nubza wadda muka ba su ta shi rayuwar ibin kaimin dauziya irin wahalar da ya sha musamman lokacin da ya wallafa wannan littafi a irin matsalolin da aka a kama shi a sako shi a kama shi a sako shi a kama da aka kama ibin kaimin dauziya ai mun sani wannan rayuwar da yanayin da yake ciki na yan tattara da sun ka samu da irin yanayin da yake ciki da irin yan bidoyin da azzamanin su irin ash'ariyawa da rafidawa da jahamiyawa da kuma aka yi rashin sa'a kuma gwamnatin wannan lokaci ba gwamnati ta ta musulunci ba gwamnati ta wadda wasu tattara suka kife da ta musulunci suka aza tasu ta mulkin mallaka ta wannan lokacin saboda haka ne saboda duk irin malam da matara kama da su masu faɗin gaskiya ko ko masu rike da gaskiya to ba kasar su ba ta ci to kullun daga tuhuma sai ɗauri sai bugu sai kora mutum ya hijira daga wannan wurin ya koma wannan wurin eh, irin suna aka kama a ce a kone gidan mutum ko a kone littattafai ne kawai nun a kashe ilimi ne to sun rayu irin wannan rayuwar hakikanin gaskiya in makarantun rayuwar ibn taymiya da ibn qayyim al-jawziya sai kawai ba abu na ba illa aya ce kawai irin wanda suka sha wahala irin wanda bala'uka suka yi musu yawa sannan a ce kuma duk da haka na ibn qayyim eh, ibn taymiya ibn qayyim wannan namu ba malami ibn taymiya yana ɗaya number one ko number two ko three in kana jeran giyar waɗanda suka yawan suka fi yawan wallafa littafai ka samu irin wannan rayuwa wadda ke cike ta da kirmiki da hargitsi da rashin kwanciyar hankali da duk taɓarɓarewa tattalin arziki da wahala da gaba ta mutane da ta sarakuna da sani amma duk da haka na a ce ma wannan mutum na cikin waɗanda aka jerawa cikin duniya suna cikin na gaba gaba wajen wallafa littafai Zaka ka samu a ce kila ka samu tun ɗaya ko biyu face za ka ce za ka ji an ce ibn qayyim jawziya eh ibn taymiya to sannan mai bi masa kuma ɗalibinsa ibn qayyim al-jawziya abin da ban mamaki to yanzu nan yana son yi faɗa mana yanayi sadda yake sadda an kawo wannan littafin nan yace na farko iqtadaha za khatir al-makdud tunane wanda yake ya galabaita shi ya kaɗo wannan waɗannan kalmomi kuma tunanin ala ujarihi wa hujarihi ujarihi wa bujarihi kalimar ujaru da bujaru a asa yanka tana da fassarori da dama fassara ta farko an ana kai towa akwai wani kauni da Ali bin Abi Talib ka cewa ashku ila Allah ujari wa bujari sai aka fassara shi ai humumi wa ahzani idan mutum ya ce kai ai wato wane ma in dai baka yi ba mai mato kakkaɓatan dun wannan abin da ka ga na yi na yi shi na ala ujari wa bujari ana ha maza ha mata an yi an yi kaɗin sai da ni wahala ni sha da ni shi ala ujari wa hujari ala humumi wa ahazani da bakan ciki da abin da ka sha min kai sai ka ce Allah ina wannan mutum ya ce Allah ya san abin da nake shiga lokacin nan to sai a ce ala ujarihi wa bujarihi an gane ai wato matsaloli idan sun kai yawa sai an so suna aka fassara da ujaru da bujaru akwai su cikin larabci da yawa harafi guda a bambanci sun yi a kirga harafi guda a bambanci sai a wadan tarkibi mana ya kawo irin kalmomin na sau biyu a nan. akwai irin sa'ad ba'ad akwai shagar bazar akwai shagar mazar ga sunan sana ce akwai ujar bujar duk waɗannan kalmomi na aka ɗawa irin wada ko da hausa irin tamu ko da turanci ko da wasu kalmomi kana da wasu kalmomi sai a sa iri guda da a rakka ba su kawai ɗan yare san yaren kamar in kace sun tashi baran baran ko baran baran kasan duk wanda ya shigo Hausa bai san baran baran ba bai wa amma da cewa haka baran baran eh to kai ka san abin da an ka tashi ko ko ko a ce sun wace abin nan da su sun ka wace dai dai dai dai dai dai ta kalmar ta an kai ta yi ko tana da ma'ana haka nan ko amma in eh, katsar watsar awwa jazakallahu khairan katsar watsar wallahi abin nan haka ne shi katsar wacar eh samu sokoto katsar wacar in ka ji sai katsar wacar to kakka kakka tambaye wahala da an ka sha kila in ba iri ne na ba shi ka sun ya nuna ma in ba iri ne na abin nan bai samuwa shi a katsar wacar to shi na nan mala ya bani fassara wanda ya kamata in azata nan ita yake nuni kenan na yi wannan littafi lokacin da kwakwalwa tana karso min abin ta ka min kwakwalwa da ta wahala da bakan ciki kuma kakkaso wadda ne shi na ya shi kakar yanayin da yake ciki wahalar da ya kasha lokacin ba rubuta tahin ba wahalar da ya kasha matsalar da ya kasha eh ka san ko yanzu dan kaɗan buga misali da irin yan shekara biyu ko uku da suka wuce lokacin ana barno ko ba haka irin wanga hargitsi a ce irin wannan lokacin da bama bama ka tashi a sai gidanka a jawo ka a kwanta sheka kai baka huta da sojoji ba kai baka huta da yan boko haram ba kowa gudu ka kai ko ba haka ba yan boko haram su taho in sun ka taho su samu manyan ɗiyanka su ja su in sun ka kiya su harbi ko kayan kai na ta gaban ka gaba ɗuwa sojoji in sun ka shigo ta sun samu da sun ga wani wurjigegin ɗanka so ce ɗan boko haram na kawai da sun ga wani ƙato wanda ya isa ya faɗa so ce ɗan boko haram na ko ba haka an ka ta yi ba sai a kama shi a halbi babu hutawa kullum to irin wannan yanayi kila ana cikin gudun hijira kun wace nan kun ragance nan kun yini babu littafai kusa da kai babu mai gudun hijira kai an ka muku wani sansani ko wani wata firamari an ka aje ku to a ce irin wanda wata kana kwanciyar hankalin zaka zaka rubuta sira har sirar ta kai mujalladi biyar ko mujalladi hudu kila fahimta kuma a ce sirar da ta kai irin wannan kuma kuma ka yi ta akan manhaji mai kyau har a ce duk waɗanda sun ka tattara littafai gaba gare suna na kaltowa ba su yi wanda ta kai taka ba kaga anan illa dai a ce taimakon ubangiji ne ehe bujar wa wa ujar asalin kalimar ujar wa bujar ga luga bujar wato eh, ujar duk abu mai ƙarfi shi yasa aka ce ga jikin mutum misali yanzu ka ga skeleton na mutum kassan nan da buka sani musu skeleton kassan nan duk inda ka ga akwai joint gaba irin nan irin nan gwiwa irin ga gwiwa irin ga elbow irin ga ko ga larabci su aka ce ma ujar ujar da ainihin ujar ehe duk inda wata gaba ta wani mai kashishiyar ujar inda kuma da a ce an tuhatar da shi nama ko tsoka da jiyoji wa da kasan mutum duk inda an ka matattarar nama ko matattarar tsoka sai a ce mai bujar an fahimci hausa ko yawwa shi a ujar da bujar ujar wurin kanji aka samu ne bujar wurin taushi aka samu ne shi akwai hadisin da ya zo na bujar na cewa a ba hadisi na ba amma masu fassara hadisin nan suka sa kalimat na sara mazu sallallahu alaihi wasallam ambata cewa wanda ta mutu wajen haihuwa yaro jaririn ta zai ja ta bi sararihi da zarin nan na cibiya ce wanda ba a kaɗe ba ya ja ta zuwa aljanna to wannan zare ɗan gundululun nan inda aka kaɗewa shi zare shi aka ce masarar ko inda ɗan tattaru shi aka ce masau ce buja ina son san bujar ba mhm. inda ya yi tattaru sai a ce bujar irin mamma sai a ce bujar ko da ba'u amma inda kashi na sai a ce ujar to wannan shi asalin kalima amma daga baya tana iya canzi sai ta koma an kasa an kai tarkibin su ujar wa bujar kacar wacar cikin rigima da rashin kwanciyar hankali to wannan kenan sai zan ana amfani da kalima ga duk da al'amari yadda ya lalace ko ku yi tsanani ko ku ya kai maza su gudu to shi aka ce ma ujar wa bujar yace to na yi wannan na farko dai a akan ina yanayin da babu kwanciyar hankali sannan kuma ga yanayi abubuwa sun ɗaure katar watar sannan ma'al bida'atil muzjati sannan kuma gani da haja haja ejjabu hajar da da aka yi ta substandard in bata cika quality da aka so ba wannan tawadu'u na kai sai ce gashi kuma ga rashin karatu ga rashin ilimi hmm? ga matsaloli sun yawa ko ba haka ba ga kuma abin babu tattafai kusa sannan ga rashin karatu bai karatun da yawa ba bida'atun hmm wannan kalmar ta haifu ina jin ko shin Qur'ani ko amma tan ta haifa hakikatan nan ko suna hawa ta majazan can cikin Qur'ani hakikatan mutanen annabi ko kuma ƴan uwan annabi Yusuf alaihi salamu inda suka dan sayar da kai suka nema annabi Yusuf dan taimake su ba wani abu na ba taimako zai yi yan hada da agare su yan kuɗin da agare gare su ko abin da sun kasu da sayan abinci ba su taka karya sun karya ba to nan malamai suna ce bai ba'a muzjata yadda yake shi wannan cinikin wannan lokaci ba batar na aka ciniki ba na gishiri in baka manda ba cash na akwai ba a abin kuɗi na in baka fatu kaman abinci in baka kaza in baka tama kaman abinci in baka wani abu sun ka ce to sun zo da wasu abubuwa waɗanda yake ba su ba su da inganci irin haka nan bida'a an ka ce bida'a ne haja to amma a larabci idan mutum ya ce ladayya bida'a muzjatun min al-ilm kenan yana nufin ilimi ne eh, haja ce ta ilimi ba ta da yawa kila fahimta sai ce ma albiba'atul muzjati tare da kuma haja hajar da bata da yawa hajar da bata da inganci hajar da bata yi zurhi da yawa ba allati la ta la tanfatihu laha abwaab as-sadad wanda ba ta iya bashi sadad ba sadadi ba akula sosai sadad akwai sad akwai sadad in an kasa bai bida'a to an kasa sad ko hadi to an koma kara abin zuwa ga harkar ciniki yace kuma ga ni da yan kuɗi ko ku yan kayan haja na ba su isa in sai suwa ba su ci da ni ko in sai suwa in biya bashi duka ishara ta ta ni ishara ta ta ma'ana tawalu'un da bai karatu da yawa ba ana cewa sadda biyu biyunahu ko ba haka ba wani ya biya bashi to gashi ga matsala ga haja din ko ba ta kai a sai abu ba a biya sannan sannan wala ya su fi hal suna kuma dan karatun ka gane hanzu bai kai ta karya karya ba bai wuce cikin cokali ba dundun masu hamayya yan son karatu in sun ka tashi gwagwarmaya ba su gwagwarmaya don wannan abin don ya sun wuce wannan lai dama akwai wani abu da aka shiga ga larabci an ka ce fulanun lahu ma yatanafasu hul mutanafisun wani shin na da abin da yan gasa ka gasa gare ma'ana wani yana da wani abu da ya duk yan tsara ko ba haka ba sai an ka ce a laisa ladaihi ma fi suna bai da wani abu da aka hamayya gare bai da kuma ɗara kowa ba ke ya ce to gashi babu karatun da yawa bai isa ya biya bashi ba sannan kuma abin ma da akwai bai isa masu hamayya masu kokowa su yi kokowa saboda shi ba abin da dan kaɗan nana an gane wannan sai yace ni a ta’aliki ha kuma wata matsala ta gaba gashi na ɗan yi jotin waɗanga kalimomi kalimatin yasira za ka koma haɗin na ila kalimatin yasira na yi ɗayan jotin ɗinsu na ɗan rubuta su yaushe ni rubuta su eh fi halin safari ina mata ji halin tahiya shi asin da bai da littafai kusa da gari a halin yana tahiya ya rubuta su Ta san akwai kaga abin a ce irin wannan ɗin bolum littafi. a ce yana bisa tahiya babu ko bisa gari a ce katin ɗan abin ga wuce yan wacan ƙauyen ku ko ku ɗan wani wuri kila ma a'a ba ma kila ma harkar girma da gudun hijira na kai aka kashe ka bace kana ɓoye ko ba haka ba sannan an kai ma haka ka rubuta wanga littafin ga kwanciyar hankali babu ga littafai kusa ga kai babu wannan su hakikatan ko babu dai kwanciyar hankali sannan ne sannan babu littafai references waɗanda za ka kula da su babu su a hannu yace fi halin safari wa shi wa malamin sa ibnu taymiya haka suke mafi yau littafan da sun kai mun san ibnu taymiya hatta da cikin lokacin da aka daure shi ciki ya yi sauri ya fidda matsaloli da yawa waɗanda ya kasan ya fitar kai ya mutu kamar Allah ya mai ishara cewa kila bai fitowa wannan wannan da lasuwa din nan ya shiga cikin gidan kurkuku ya yi ta rubuta ɗalibai ne cikin dare aka haɗa baki da masu hakon gidan yari don Allah a taimaka a kai mai ga takardu ga tawada kai ka kai a kokari aka aro ka a kai ma togo abincin gidan yari ko ba haka ba shi na aka yi ba to amma shi ta so aka a taimaka a kai mai takardu da tawada malam cikin dare yana rubuta paper da yake lokacin suna peji haka ba front and back tun da rubutun hannuna don ka a yi shi nan front and back sai ya dwale ko eh ya koma hituwa peji guda aka rubutawa yana rubuta waraka kan da gari ya waye waraka he da saba'in babu littafi gaba gari babu kuma gidan yare yake ya rubuta gobe da sahi a zo a karba dare duk sai ai mai haka gobe da sahi a zo a karba ibnu taymiya haka yi shi majmu' fatawa mahiya fatawa da an ka tattara an tattara su waɗanga takarduna don majmu' fatawa ba littafi na da shi ya wallafa shi na ba hada takardu ne na an kai rubuce rubuce ne na aka hada aka yi tanzim nasu aka ar'aza su aka mai da su a sifa ta littafi cikin gari aka ga haitan ɗauri wata ƙabiya ta kowa ko ku wata harka ta karatu ta hito a samu duk malaman gari babu wanda ya bada amsa. amma a sheka gidan yari a tura mai takardu a rubuta mai tambaya ga abin da ka sha musu kai a rubuta mai takardu gobe ba su amsa kuma dukansu babu magana da zai yi haka ga iska kawai sai ya ɗaure ta da ƙur'ani da hadisi Ibin mm, ibn ne haka yayi to haka da ka san kan murabbi yakunul murabba ko eh an ka ce ga bariwa ba ta yi gudu dan ta yi rere ko ba haka ba shi yasa in za ka karatu ba nan kai karatu ga wanda ya san abin kuma kai karatu ga wanda adda manufa da in kai karatu ga wanda bai san ko karatu ba ko ya kuce ka tiya da abin da sauransu sai ka waye irin haka nan Allah ya tsare mu saboda haka duk mun ji an ce ibnu qayyim ga wade kai to ba mamaki in mun ka san malami ne to kuma akwai lalle mamaki tunda ba dole bane a ce ɗalibi ya gaji malami to amma dai ibn qayyim al-jawziyya ya gaji malami na ibn taymiya harfan bi harfin harfan bi harfin kamar ka hata inji mata daga cewa yaron ya kama da uba ne kamar hata shi ya hito ko mhm, haka suka cewa to ala kulli halin haka yake mhm. yace ni sai yace kuma fi halin safari na iqamata kaji ba a halin tafiya ba halin zaman gida ba hmm, ba halin zaman gida ba wal qalbu bi kulli wadin minhu shu'ub bi kulli wadin minhu shu'uba kuma zuciya ga kowane rafi kowane rango ta fada tunani ya warwatsu kana tunanin kaza yau kana tunanin matanka gobe kana tunanin ƴaƴanka gobe kila jibi kana tunanin mi zaka ci ga hankalinka ya zama mutashattid kowane shu'ba yayi tan yayi ta zuciya duk ta dade ku a irin halin ne ya rubuta wal himma ga himma da katta samma eh ka. tason karatu tason yada addini kad farraka ta tabarbare shadar mazar dai dai dai hmm. da kana na ce zaune lahiya lau kai ka san yanzu cin banza iya kai ko ba haka ba lahiya lau baka faɗa da kowa kowa bai kyamarka amma ga lokacin nan ga tashin hankali ga faɗa gami gami gami kana faɗi yanzu ana kama ko a mai sama kaza kaza kaza duk abu ya yamuce ma ɗai ce ga himma duk ta zama ɗai ɗai ɗai hmm. an tashi an yi faɗa da su an kore su an ɗaure su an yi mi an yi mi himma kad tafarraqat shazar mazar ana cewa tafarraqa alqawmu shazar mazar idan an ka yi ya buci an ka wace babu wanda ya kama wani sai a ce mutane sun warwatsu tafarraqa alqawm sai a ce shazar mazar dai dai dai kowa ya nan nan an tashi baran baran shazar mazar hmm, sai a ce tafarraqat ibiluhu raquma ne ibiluhu tafarraqat ibiluhu shagar bazar shagar bazar laraba suka ce haka nan idan ya zan wani abu ya fada cikin raƙuma sun ka ya muce wanga yayin wannan yayin wannan yayin sai a ce tafarraqat ibiluhu shagar nazar eh to haka suka cewa sai a ce ma sai a ce mi zahabat maluhu shagar mazar suna cikin kalmomin da ana karanta su ga biyu alfarra'u ya kawo su cikin littafi ne sannan abu tayyib al ya kawo su a cikin alinta'u sannan kamal bashar ya kawo shi a cikin darasa ta fi fiqhul lugha suna cikin kalmomin da ya jejjera da kana karatu sau biyu ko sau uku mun san a larabci fa'ala ya bambanta da fa'ila ko mai ainun maftuhu wannan ai hankuri sarhu ne kai mai ainun fataha da mai ainun kasara suna samun bambanci kaga in kace kamar shekarar da muka ce laqiya kafin kasa mata wasalin kasa sai laqiya sai a ce ya hadu ko laqiyahu an gane ai amma sai an kace mi a'a ba shi ne kaso in ce ba wanda neman ka wani wani na wani amma shi na yana kai ni amma mai fara wadannan hudi last week ce kala ya kali sannan akwai kaliya ya kala kaga in ka ce kaliya ya kala na suya na ka soya wani nama ko wani abu kaliya ya soya shi ko amma in ka ce kaliya lamun kasara kasa mai amma in ka kace kala yaki wancan na suratul duha ma wadda aka rabuka wa ma ƙala kala sai a ce kaliya ko to ana samun irin waɗannan kalmomi da ya kuma sun bambantu to sannan sai suka shirya wasu kalmomi ko ko ya kawo wani babin babin da ko kalmomin sun bambantu ma'ana ba ta bambantuwa daga cikinsu su akwai shidar mizar eh shizar mizar bi kasar shi ana cewa shizar mizar sannan ana cewa shadar mazar sannan ana cewa bidar bizar bidar mizar sannan ana cewa badar mazar sannan ana cewa shigar bigar sannan ana cewa shagar bagar yana da ya kasa da sun yi sittin duka waɗanda aka cewa haka nan sannan da ma'anoninsu da zama raɗaɓun sa'ad ba'ad raɗaɓun sa'ad ba'ad to haka nan sai a ce shi ga hanan shi ba mai zaki ba shi ba mai ɗaci ba kusa na haka nan ga hanan dai tsakatsaki ina abin gada bahaushe ka ce mai i'a'a e ko in zo abin bai cika ba da amsa guda ba ala kulli halin dai mu kula da shazar madar kuma abu na gaba wal kitabu mafqudun babu littafi babu littafi ga magana ko kowa babu wal kitabu mafqudun hmm, babu littafi sai ce kuma ga abin wani abu wa man yaftah babal ilmi kuma a lokacin da duk wanda ya bude kofar karatu li muzakarati don a zo a tattauna ai muzakara da shi wanda ka bude kofar karatu a zo a tattauna don ka san misali in yanzu kila muna maharta misali har da Qur'ani ko ba muna musaffa ba musaffa aka ce ko sai mu dan tahowa in ce da Allah wani taho mu zanka dan haduwa bayan sallar subahin muna dan daddakawa ko in ja su mu ne ko rubu kai ma ka ja su mu ne ko rubu wancan ya ja wancan za mu sake Qur'ani gobe mu sai mu zanka ka daddadawa ko yadda to abin bakin ciki dai ga ina halin ta ga abuwa sun ya muke gashi gashi babu littahi sannan wa man yaftah babal ilmi li wanda zai bude kofar ilimi ai muzakara da shi ma'adumun gairu maujudin babu babu abokin karatu babu wani wanda ka tsaya ku dan discussion ku dan tattauna da shi ku kara ma juna ilimi kila ka san ko shi wannan yana taimakawa inda kan manta tuna to babu hmm. kuma abin bakin ciki kuma wannan lokacin fa'udul ilmi haka aka karanta shi ban sani ba ko audu ya ce muku Allah ga ta mala ya karanta shi audu fa'udu udu ba audu na koma ba ada ya udu audan koma ko ba shi na ba udu wanga na icce na sanda udu kun san iccen wuta ko makamashi ko ba kun san irin iccen turare wanda aka kunna ya kamshi shi aka ce ma udu an gane udu tace to fa’udu ilmi annafi'i iccen turare da aka kunna mauta na ilimi mai umfani alkafini bis sa'ada wanda zai baka lamunin ka samu arzikin lahira kad asbaha zawayan iccen ya ne ya bushe hmm. ishara ta ne lokacin nan babu haraka babu bunƙasa ilimi ilimi ya mutu sai na yan bidiya irin wannan lokacin kamar irin lokacin da yan shekaru nan gaba da an ka wuto lokacin bayan shan usman bin fodo ya dan tazara mai dan dama ya wuce akwai wani dan period na wasu wasu shekaru kan da a da'awa ta Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ta bayyana zuwa ga sunna an yi wata yar tazara Sheikh Usmanu kuma da'awa masu gado da sauran gargajiya ta dan samu ta kasa ta bice ta ko ba haka ba turawa yan mulkin mallaka yancin abu ba nako ba sun taho kuma sun mulkushi abubuwan ko ba haka ba sai aka samu wani dan period na lokaci da ilimi na kwarai ya lalace bid'anci ɗaya ka tashi ko ba haka ba ka harka ilimin hadisi ta mutu mutu tos cewa ka yi magana ka ce Allah ce annabi ya ce ya an wuce yayi ne tun zamanin shehu ko kai sai da ta kai saboda ci baya ƙasa ga duk da masu karatu zaurukan da aka karatu ya aka kai ga aya ko hadisi ketare su akai ba a fassara su duk ilimin hadisi da nafsi sai yi sai zan duk ilimin da duk littafin zaka duk tafsirin zaka magana da shi ba a san shi ba in ba jalale da kace ba in ka ji wani sunan littafin sai da ya'ut tawili da ya'ut tawili kuma ba mai karatu ne daga gidan wani sai gidan wani ko ba haka ba eh an lokacin da sakkwato kila gida uku ko biyu ɗaya karatu ne a gwandu sai an tashi nan wasan ta har gwandu sun zo kafin da ya tawili shi ma bai wuce gida biyu ko gida uku da'ut tawili din nan fa ba wani littafin da ya hina wani tafsiri ba ba ce aka yi babu wani fa cewa akwai manya-manyan tafsirai tun asali akwai tafsirin imamu ɓamari akwai su na imamu bagawi akwai su ibn kasirin akwai su ga sunan birjit hasali ma biya a tawili din nan ba na sa ya ɗobo baiwawi da sauran littattafan da an lokaci ne da kuma irin ilimin da Allah shi kuma ya albarkace da shi ya kakkara yayi wannan tafsiri ko amma an manci babu wani tafsiri a hannun mutane in ma ba da lalai ne ba shi ko da tani an san baha ko ta san mai ko ba haka ba hadisi ko guda ba a sani ba babu littafin hadisi kasa gada aka karatu babban hadisin da an ka sani wanda za a rubuta wa bangon littafin fiqhu in za ka fara littafin fiqhu sai a rubuta man yuridullahu bi khairin faqihu fid din shi da an ka sani da madama dama kuma sannan li inna mal a'malu bin niyyati shi ma haka an ka sani ba amma san haddasana haddasana sai a rubuta hadisi sai a ce hadisin sharifun ko ba haka suka cewa ba to shi da an ka sani to kaga irin hakan sai sai ka so karatu tattace baya shin sai zan babu wani abu in ka taho da abu kace hadisi ko me sai a ka so da zabon abu kuma tun da Allah agaje mu tahiya ta yi tahiya sannan aka samu mal abakar muhammad gumi ya taho da wannan da'awa sabuwa ga mutanen gari an ka zo aka taya mu ko ba haka ba aka yi ta faɗa Allah ce mu kai kuma dai Allah ya bashi nasara ya abin da ya ka iyawa daga baya kuma ɗiya da jikoki sun ka taso ko ba haka ba to haka to lokacin nan shi na malam kafin yayi ma sifat lokacin nan in ba irin tataccen ilimi ne su ibn da ibn jawziya ba ina jin ibn qayyim jawziya ba ina jin ma wannan rayuwa sai ka yawace duk kasa gaba ɗaya baka samu tataccen ilimi na kwarai shi na malam ka ishara da shi akwai malamai kan gwaraza wanda suka gulbanta amma an ka samu kuma a lokaci gwamnatin ba ta tahiya da su saboda haka an kore mutane da gare su haka bane a kanga a zauren su ko a makarantar su kai gare ka barazana ta shi ta ba ko zuwa sai ce to wanda ka buɗe zaure ne a zanna ai muzakar ilimi an rasa ka ji matsala ta biyu ko ba nan ɗaya ba yace kuma sandar da aka kunna iccen turare na ilimi mai kasan ka san wannan hikimomi nan ina fata Allah sa mu mu gane in wanda ya taho ya amfani ko wanda an nesa kun ba kamshi ka kai mai ba to a sama wanda ka kesta a sha mai kunna ta ga ɗan iccen turare ya ɗan bai gari ka ɗan ji mai tashi wa'azi shi ma babu asbaha zawiya ya bushe wannan iccen abu na gaba wa ruquhu qad awhasha min ahlihi gidane in ka zo kamar inda an ka yaki babu kowa gidan mallami babu kowa duk malamai sun koma yan harauta ko sun koma ba ai karatun ba ko ko kaza ko ko kaza babu wani wanda ya aza wani majalisi gida ne na karantarwa karantarwa daidaitatta tsararra babu wa rubu'uhu an gane ba gida rubu riba jam'i an gane ba riba to gida shi wannan na ilimi hudin na ilimi qad auhasha ko utisha duk an karanta ya la ku yassa auhasha ya zan yana da wahasha kun san kewa wahashaka kewa to ya zan kewa min ahalihi saboda rashin mutanen gidan babu wani zaure na karatu wanda haka iske ana karatu ka gare cin jim mana na ishara zuwa ga lokacin irin bakan cikin da aka gama da su ya ce wa adaminhum khaliya ya koma khaliyan kwambar khaliyan kwambar babu kowa kuma matsala falisanul alimi in akwai mallami harshen malami a abin gululi an cika da cin haram in an samu shi ko mallami ko kamar irin zamanin gana mu ko mallamin kware mallamin kware shi ne ba su tsaya kun ka karanta su ba kuma ko ko sun tsaya sun kasar wata ana faɗa da su ko ko wasu kaza kaza babu karatu waɗanda an da karatu wasu fada cikin wani abu wanda bai kamata su shiga ciki ba mm walisan al'almi karim muliya bil hululi kun san hululi ai ko cin dukiyar da cin dukiyar jama'a wadda ba ana samun ta wajen ganima ba an cika ta da wululi kawai menene mudarabatul lagalabatul jahilina saboda yayin mudaraba ya samu nashi kaso saboda ni saboda so ne jahilai ko ba haka ba ka a canye a bashi to sai yake shi ma ya samu nashi kaso an samu haka ma ni ka faruwa wa mawari da shafa'i to wannan sai za mawari source wurare na shafa'i neman waraka ce hanyoyin da su a waraka ko ka je makaranta ka samu karatu mai amfani ya taimake ka ko wa'ada waɗannan hanyoyi sai sun ka koma wa hiya ba hushi an mahalaka A adabu halaka ina da mun karanci kalimar cikin aikin haji a can cikin muwadda mun ta cikin mahadi sai da yawa wurare a ce idza adiba alhadayu qawla qabla mahillihi eh ko yanzu ka koma cikin muwadda ɗinka da muka yi na kitabul haji ba mun nisa ba akwai babu mai kama da haka adiba alhadayu ina hukuncin misali ka kama hadaya sadda akwai ana fiya da hadaya bisa hanya ehe da niyyar cewa kuma dudu duka ɗan tattara ɗan kuɗin ka sai hadiya kuma ka ja zaka tai da su bisa hanya sai wani barawa ce ma kawo tun ba haka ba kan mika mai ko baka daga ka baka da baya shin hadiyar ta yi barawa an ma bisa hanya ka isa ko ta bata yi ba ehe idan hadiya ta bace ya isa ne alhaji bacewa ta yi ya tana da ya ka kokari ne ta bace a iba halaka ko an ka an ko kaɗan aje kana kwana ko da ka sai kai na mai rakuri ko kasa ko sama ko ba haka ba bai ga ko ina ba to yaya kenan mun san wannan in ka koma ga muwaɗa mun karanta to kalimu ma'adibi mahalaka to sai zan wuraren da aka samun lahiya to nan ne a wurin mutuwa ga malamai aka samun lahiya na aka samun shiga aljanna ko to sai zan wasu malamai ga sun kakkawa kansu su ne su ne a agent su ne ajiye karu na shiga wuta yace to ina to irin wanga lokaci ya samu kai ne saboda ni shi mallan ka waɗanga irin malamai da irin waɗanga yace li kasaratil munharifina saboda yawa waɗanda sun ka karkace munharif in harafa ya karkace wani wal muharrifina da masu tawili taharifi yuharrifuna al-kalima taharifi saboda munharifina karkatatu masu kuma karkatar da nafsi saboda sai yawa sai ce fa laysa lahu mu'awwal sai zan babu abin dogaro a yanzu illa ala sabr al sai ai hankuri kawai yace yanzu hankuri kawai na ake malai na sun dan yi ma ya dan kawo ma hoton surar da yake yana yace abin tura ta kai bango hankuri na babu wata madogara in dai ba ai hankuri a mai da al'amari ga Allah ba wa malahu nasir bai da wani ma'agadi wala ma'ilin bai da wani mataki wani mataimaki illa Allah wahdahu sai Allah madaukakin sarki shi kadai wa huwa hasbuna yace to shine ma isan mu wani ni'mal wakil kuma da lada shine madogara gare mu to irin wannan situation irin wannan condition ne ya wallafa wannan lissafi abu uku zaka samu cikin abubuwan da za su baka mamaki na ɗaya ka ga ya yi littafin babu wani littafi da ya duba ya rafa duk abin da ya rubuta abin da ya haddace na hadisin ko hadisin za ka samu cikin wannan littafin kila lakashe za ka samu hadisai he da dubu uku ko dubu hudu wurare daban-daban kuma kowane bai hak bai yi shiru ba irin hadisin ga sai a ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a faɗi magana a sai ya kawo mata sanadi daga sahabin ya kawo sannan ya faɗi inda waro ya toshi ko bukari ko Musulmi ko abu da ko tirmizi ko nasa'i kuma tsaya in bai in ya kama ko bai wucewa sai ya tsaya ya fassara hadisin ya ba ya ba da aqwalu na malamai game da hadisin ya hidda sira tarihin da a cikin hadisin wanda yake shi yake tahiya sannan ya hidda fiqh hukunce hukunce na shari'a da a cikin hadisin sannan ya hidda matsaloli ko harkar da ka sa harkar hadisi mutlawal hadisi ya hidda ita sannan ya baka wasu fa'idodi na luga ko na nahawu ko na safa ko wani abu sannan kana ya wuce kamun ya wuce in ya tuno da wani dan bid'a ko wani abu ya tsaya mai raddi to haka nan kowane wuri haka yayi saboda haka littafin yana da ban mamaki kwarai da gaske faslun fi nasabihi aka baka Allah bismillah faslun fi nasabihi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa khairu ahli al-ard nasaban ala al-itlaq فلنسبه من الشرف أعلى ذروة وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم فأشرف, فأشرف القوم قومه وأشرف القبائل قبيلته وأشرف الأفخار فخذه فصل في نسبه دنجنتك تجيني تمزن الله صلى الله عليه وسلم كجانب سواء باش قونا با ونصنش قو باش قونا با دن هلفنا كما دن جرمانا دن درجة كومي كتاك أمار لكن أصلي يهي كأصلي shi shi asulinka ka haɗuwa da nashi ka zan mai asali ka yi nisa da shi ka zan mara asali fi sabihi dangantaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka gane ba haka ɗaya na ba ba chance an ka samu yasa ɗaya an ka ɗaukai haka ɗaya an ka yi nunu an ka zaɓo shi abin nan da mun kaɗa ma dama ya cancanta dama shi ya dace ko ba haka don Allah ya san haisu ya ja'alu hmm, ba haka ɗaya haka an ka yi ba fasalun fi nasabihi na dagantaka ta jini ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa khairu ahalil ardi nasaba annabi sallallahu shine mafihici wajen dangantaka wajen jini shi an mafihicin duk mutanen duniya ahalul ardi duk duniya duk duniya in kana neman wanda ya asali dan jini tsatatacce to annabi ya kowa kuma alal itlaq babu wani condition babu wani sa wani kaidi saki wawai ka wada ma kowa kuma kowa ne da haka fali nasabihi min asharafi dangantaka ta da ya samu ta daukaka a'ala zirwa ita asaman kololuwar duci manzo sallallahu alaihi wasallam daraja ce can kololuwa kololuwa take wa ada'uhu makiyanai ma kanu yashaduna lahu bi zalika sun kasance suna shaidan mai da haka duk makiyane sun yarda wali haza kai ma don haka shahida lahu bihi aduhu izzaka makiyi ne na wancan lokacin ba daga baya ba ya shaidan mai da cewa ya fi kowa wane ne maki ne na wancan lokaci abu sufyana kuma ya shaide shi a ina inda shaida bata da daɗi yin ta ɗaya dun babu da zai yi bai na ya dai malikin rumi tsakanin gabe ga sarkin rom herakal ba ba haka ba ehe ya ce yace fa kana kom ya ya kasance cikin ku ce kana na za sharafin cikin mu dan daraja babu wani wanda ka gwada mai asali ya ce yaya mutunci ne yake ce kai ya kowa rikun amana don haka har aminu muka ce mai mai amana saboda haka wannan yace kuma kai ka sani har Abu Sufyan din ya faɗi yace wallahi da akwai inda ka samu ya dan samu ya da ya sa amma ya san duk abin da ya faɗi ƙarya ya kai don kada ya ƙarya a ce shugaban jama'a ya yi ƙarya shi ya hana mai ƙarya ha ka ji tarbiyyar su ba shugaba don ka a ce mai yanzu yana shugaba ya yi ƙarya ya ce abin ban kunya ne to Allah yanzu ya alama shugabanninmu ita ƙarya number one siffarsu ta farko ƙarya eh sanar ce wasu akwai wasu sharuɗa guda da sun kace sun kai su ko na ɗan siyasa ko a yi hankali amma bara gurmin yan siyasa ba duka ba ko ba haka ba eh, ba mu ba mu mu ce kowa don ko Allah da ambaci Yahuda ya ce humul mu'minuna cikin su akwai mutane kirki ko amma wa aka sarhum to ko su kaga da inda inda ba Yahudi a cikin su akwai mai dan ji sara da din bakin gatari to kaga kila musulmi mai kalimar shahada ba ta akwai yan dai ɗaiɗai ku akwai mai maki arba'in hamsin sittin ko sannan ma akwai mai ziro mhm. al-bukhari haka ya wato hadda hadisi wanda sai Allah ba ta bakai cikin bukhari yace don haka saboda haka fa asharafu liqaumi qaumuhu mutanen da sun kai kowa daraja jama'ar da sun kai kowa daraja qaumu nan yana ne kamar a ce kabilan larabawa ne wasu yare na kaza kaza kaza to mutanen manzon Allah mafi darajar mutane duk duniya mutanen annabi a cikin jama'a ce wa ashraful qaba'il kabila da fi kowa daraja kabilatu ce a cikin ƙabila yan gida wa ashraful afkhari yan gidan da sun kai kowa daraja fakhidu yan gidansu a wani larabci a saurara da yawa kalimar fakhidu fa'un kha'un zarun fakhidu kana karanta shi fakhidu wannan afsahu ko ka ce fahazu ko ka ce fuhuru ba cinya ba ai kun sani ba cinya ba cinya ka tattara ko akwai hadisi al-fakhidh min al ko mm, suna magana game da shi amma hasanan na da dai karshen hukunci sabin da muka san muce ce cinya ko sama akwai ka'idar larabci ko ku bangare larabci akwai wata wani eh, kashe-kashe da an kawa kabila a yi musu da duk ta ɗauki wani gunduma sai a bata wani suna ta ɗauki wani gunduma a bata wani suna ko nan cikin alkur'ani Allah ya ambaci wasu kalmomi mai kama da haka nan a farko yan ka ce a misali ake larabawa to sha'abun aka cewa sha'abun kamar misali ko dan misali na Najeriya muna da sha'ab na Hausa sai a ce ash-sha'abul Hausawi ko sannan akwai ash Yarbawi ko akwai ashabul ibawi ko to waɗannan ibo ko hausa ko yoruba ko to sha'ab sha'ab na an gane ba mhm. duk da wasu na cewa sha'ab ya yi wannan cewa aka yan najeriya sha'abu ba ku wata fassara yan najeriya sha'abu in ka zo najeriya akwai kabila kabila kabila hausa suka ce to kabil dan ka zo ciki sai a samu qaba'il shi yasa Allah wadake sarki yace a ah, waja'alakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu sai sanya ku shu'uban yan ƙasa yan ƙasa kasa kasa Najeriya kaza kaza kaza ko sannan wa qaba'ila a cikin kasar sai sanya ku ba rede Bahaushe ya Inyamuri da sauransu kila an gane lita'arafu sabin da kasan a rike min a rike min na farko akwai ash-sha'ab a kin rike min wannan ita babbat umbrella da ta hada dukan yan jini guda yan yare guda sannan ƙarƙashinsu sai a samu alƙabilatu. a kula sosai sannan karkashin alƙabilatu a samu al'imaratu imara sannan karkashin al'imara a samu albaɗanu baɗanu wanga da na spere na ciki sannan karkashin baɗanu a samu alfahizu wanga na cinya ka tattara sannan karkashin fahizu sai a samu mai a samu alfasilatu ta zo cikin qur'ani wa fasilatu hullati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi fasila sannan mun samu na shidda ko sannan karkashin fasila sannan a samu ashira ashiratuhu ko ashira sai mu ce akwai sha'abu akwai qabilatu sannan akwai imaratu sannan akwai baqalu sannan akwai fakhiru sannan akwai fasilatu sannan akwai ashira waɗannan kashe-kashe na sukan cewa in ka ce a baka misali sai a ce misali cikin ishi sha'abu shi ya tara duk waɗannan ƙarƙashin waɗannan ka fitowa in kana so a buga ma misali sai a ce kamar cikin larabawa akwai um, babban kakansu da yake duk wani balarabe da kajin asali karkashi ne ya fito kamar sai a ce huzaima ko sai a ce kabilar bani huzaima ko to sai a ce ita ash-sha'abu an fahimci wannan karkashin kabilar huzaima in kayo kasa akwai kinana tu ita a kabila a cikin kinana an ka samu quraishu quraishu ita imara a cikin quraisha an ka samu bani qusayyi kusayu kakansu annabi na biyar ko shi ko kusayu shi an shi a baɗanu a cikin baɗanu an ka samu fahimu ai ko cikin kusayu kana jin ana cewa annabi jikan hashimu hashimawa su a fahimu hashimawa a cikin in ji cikin hashimawa an ka ce ma yan gidan annabi su waɗannan abdullahi da shi muhammadu ko sai a ce su a fasila ko in ko ku a ce da yannan baba ne da shi annabi sallallahu alaihi wasallam fasila ko sannan in kayo ƙasa sai a ce shi ku annabi ai yana da ƴaƴa su ku su an mituwa ashira kila fahimta to ina mun ka sa ina mun ka sa fakhidu a wajen hashimu sai yasa ce to wa ashraful akhfazi an fahimta duk cikin kabilan laraba a cikin kabilan laraba a gidaje a cikin gidaje a ɗakuna ɗakin su manzon Allah mafi an mahi girma cikin ɗakuna kana da mata hudu ko wacce mata kila ƙabila kada ba ko ba haka ba sannan kuma sai a ce to kowane ciki yana da ɗaya to a ce ‘yan gidan wane kuma ko gidan wane ‘yan ɗiyan wance ko ba haka ba to su sun kashe kowa da rajja da a ce misali irin tambaya wanda ya tambaya jiya wannan da ya kashe maka ne jikan manzo ko ba haka ba yanzu a ce misali ka an wata ‘yan jika annabi ta kwaran ba ta fojari ba ba tak ba ta annabin da an kasan lalle ji kan yi annabi ta a gidanka to kaga kila in ka ta ya kila ko iyanta sai a ce su ne mafi ɗaukaka ko saboda jinsu da annabi ko to yan ɗaki sai a ce cikin su ƴan ɗakin wance ɗakin wance ɗakin wance to yan ɗakin wance to sun fi kowa daraja kila kusancinta da annabi to in kan raba ɗakuna kan raba ƙabila cikin ƙabila kan raba kakanni cikin kakanni kan raba uwaye cikin uwaye kan raba gida gida kan raba ɗaki ɗakin gidan su manzon Allah ya fi kowane daraja an fahimci wannan shi afakhidu akwala kakka ce mana cinya ko ka tattara wannan karanta فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن رؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن نضر ابن كنانة بن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نذر ابن معد بن عبد عدنان فهو محمد شيء محمد سنانا ينككي محمد wannan ya mamacin alkur'ani so hudu suka ce ko ehe wa ma ala muhammadun muhammadu rasulullahi ehe ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sannan ni muhammadun rasulullahi waɗannan maimaita maimaitu kamar da imam eh, ahmad siyahi ya zo so guda sauran duk ko ina allah na shaye suna yana karrama shekara shi ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan biyu. to muhammad wannan zanen suna na kuma abin ka da ban shawa abin ban daɗi suna na wanda an ka sahi zamanin jahiliya kaka ne abdul muttalab ya same shi ko amma da ya same shi hurta shi ashe haka aka son ya hurta ko ina haka yake har ga allah kai har cikin attaurar da ta gabata Muhammadu a suna ne eh haka sanin ne na yankakke na dama akwai waɗanda Allah ɗauke sarki yanka ma suna da kai ne ko eh wani ya bayyana da shi a harshen manzo in akwai manzon zamanin wani in ba manzon zamanin sai bai haɗa shi ba sai a aiki tibis a yi daidai a yi muwafaka shi a suna ne shi ɗin kamar irin kaga ayin su zakariya a yahaya in yahaya kaga an faɗi suna ne kamun ya taho ko da da da ishaqa alaihi salam ko fa fa bahikat fa basharnaha bi ishaqa wa min wara ishaqa yaquba da yaqubul ishaqa to an ka wada mata su zaki a da sunan ishaqa shi ma zaki zai girma ya aure ya da sunan yaqubu kaga an samu suna tun bai taho duniya ba kaga a ka ingantaccen suna kenan a shi kaga ana sa suna tun ba haihu ba ana sawa ya halatta ka sama ɗanka suna ka ce sunan ɗan matata wadda zan aura ko uwa muhammadu sunansa muhammad ibnu abdullahi ɗan abdullahi ibnu abdul muttalab dan abdul muttalab da'o shi adda shadda ba mutallab ba ba lamun ba muttalab da'o shi adda shadda muttalab hmm abdul muttalab kakansa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana ibn abdul muttalib ana biyu la kadib ana ibn abdul muttalib eh shi yasa malamai suka kawo hujjar cewa kana a family name sunan kakanku duk kowa ya ta biyarin da shi inda kakan naku na shi ya ku ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce yana cewa shi na dan dan abdul muttalib mun ko san ba shi baban shi kai tsaye ba ko abdullahi sanan abdul muttalib ko ba haka ba wani ya ce ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam balarabin kawai ya zo ya ce aina muhammadu a gwada mai muhammadu nan aka ce mai ga mutumin can hari wanda a kishin gidi shi na ya tasa ya tasa ya zo mai saboda tawabu haka manzo sallallahu alaihi yake da tawabu sahabbai sun kaji ba su sun haka nan renin wanga yawa fatto wai sai an tambayi ana ya kamata ai da an taho a san bambanci bai kamata a haka ba ai mu zanta ta muka manzo sallallahu alaihi wasallam a zanna haka wurin tut kowa shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam kai hankuri mu buga ma dan da kali ka hau ayi mashin hida eh kwatto ba sai ya tambaya ba mhm. to aka haka ko an kai suka buka mai ko dan da kali suka shi mashin hida ana gama yana hawanta jibrilu yanzu wannan hadisin da muka sani hadisin jibrilu ko ba haka wanda ya zai mana tambayoyi shi a farko wanda ya hau bayan manzo shi a farko wanda ya hau nan da kali jibrilu alaihi salam ala kulli hali abinda muka so mu ce mutum na sai wannan bakwai sai ina Muhammadu an kace ga haicce mutum can mai hori kyakkyawa yace yace mai anta muhammad yace ana muhammad yace ibnu ibnu abdul muttalib yace ibnu abdul muttalib kai an muhammad yace ina dan abdul muttalib yace i eh, lalle dan abdul muttalib hmm, yace ni na saboda abdul muttalib shi an kai sani a wannan lokacin saboda mun san shi mahaifin manzo sallallahu alaihi wasallam shina da kurciya ya rasu hasali ma manzo sallallahu alaihi wasallam mahaifiyar manzo ita amina ita amma ta shi ta farko kuma cikinta na farko bata ko haihuwa ya rasu ga yana yaro ne shekara 20 da yan wani abu zuwa 30 ga shekara 20 da wani abu zuwa 30 mutum bai kai kowa ya tafi cikin kabila ba ha'a da ana amma kaka ne an san shi an san waye shi mhm to shine Abdul Muttalib ibn Hashim dan dan Hashim shi al-Muttalib ibn Abd Manaf dan dan Abd Manaf akula ya kaida larabci fa babu binu mu kula da makaranta larabci babu binu eh kace Muhammadu binu Abdul Muttalib Abdullahi bin Abdul Muttalib binu binu babu bin da larabci ba ne haka yi ba babu binu don me dun ka'ida ga larabci ba waɗannan koyo shi ɗaure ki ba waɗannan ɗaure ki in harko zai fara ka tashi da alif ibinu in ku tsakiya yake sai a yi mai hamzatul wasli a yana yanta da widi a sun hamzatul wasli wancan harafin sai ya gama da wannan sai ka bugi sai ka yadda alifun kaga in ka ce muhammadu sai ka ce muhammad dubu muhammad dubnu abdullahi an fahimta abdullahi ibn abdul muttalib an gane ai in kana iya sai ka yi ta sai ka haɗa su amma kaka ce muhammadu bin wai bin ba hasu ba larshi na haka ba muhammad dubu an fahimta kuma shi ibna da wani sif wani suna da cikin larabci yana da abin da zai baka shawa ba a sa alif tsakiya in ka ku duba sarai babu alif yaushe abba yaushe aka sa alif yaushe abba a sa alif wuri biyu na aka sa alif din nan na farko in za ka fara da ita kamar da ka san bature gare in za ka fara da sentence za ka fara da capital letter ko ko ba haka yake ba to haka in za ka fara rubuta kalimar ibn za ta zo farkon farkon shi ma ga larabci ya wuce ba ma farkon jumla ba ko farkon shekara za ta faɗo ko kana rubuta kana rubutawa to ibn za ka koma farkon shekara sai ka sa alif an fahimta amma in ibn tana tsaki ga suna ga suna an gane to ba a sa alif amma yaushe ba a sa alif a kula da larabcin idan na harkon ga zaka fara faɗi ɗana ga na biyu to ba a sa alif yanzu muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ɗana ga abdullahi ba ɗana direct ko to ba ka sa alif shi abdullahi ba ɗana kai tsaye ga abu mutsalab ba to ba a sa alif amma yanzu in ka ɗan so ka canza ka ce muhammadu ɗan ɗan abdul mutsalab ko sai ka ce muhammad ibn abdul mutsalab ko yanzu shi abu muttalab kaka na ɗayan eh, ɗana kai eh, uba na kai tsaye ga annabi to sai ka sa alif in ka ga an sa alif to wannan nabi ya nuna ba ba ne na ba kai tsaye masha Allah an gane ko eh in ko kana son ka ce ba ne na kai tsaye ba ka sa alif shi yasa za ku ga Ahmad ibn Hanbal akwai alif Ahmad ibn Hanbal da an sa alif ka san Hanbal ba ba ne na ba kaka ne na an san da wannan ko an san Hanbal kaka na to haka aka samu haka in ka samu Muhammad ibn Abdul Muttalib wajen Ibn sai ka sa alif ko ba a horta shi an fahimci wannan da kyau to mu kiyaye wajen rubutu duka wajen karatu fa huwa Muhammad ibn Abdul Muttalib Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Burra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalibi ابن فهر ابن مالك ابن الندر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدر ابن نزار ابن, ابن نزار ibnu ma'adi ibnu ma'adi ibnu adanan ibnu ma'ad ibn adanan an fahimta nan ko in ka diba ma akwai inda yasa alfi yanzu ko eh za ka ga akwai haka in muka zo tahali za mu faɗi wadannan yadda muka faɗi duk mutane na masu daraja a cikin larabawa amma babu wanda musulunci ya sama cikin su duk gaba ɗayan su in ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya da musulunci wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa ila huna anan wajen wa wajen adanan معلوم الصحة ما لن أنجاك كلام إلى ها هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى ما ها هنا زوى أنن معلوم الصحة نا أنك سني إن كان تتشن سني nan na babu kokon turanci da Allah ɗan gado ka faɗe su an ka annabi zuwa nan haka yake babu shakku uwayen manzo kakannin manzon Allah na yace muttafaqun alaihi wannan shi as sunayen da an ka ittifaqi akan su bainan nasabina tsakanin masana gida da gida nasabina daga na nasabuna masu karatun wane shi jikan wane wane tsan zuriyar wane na wane wane su an nasabina to wannan shine nasabina sun ka yadda da shi kuma sun ka yadda da shi sun ka amince mai kuma wala khilafa fihi albatta kwata kwata babu sabani waɗanda sunaye haka suke jerewa da ka gani amma wa ma fauka adanan in ka wuce adanan din nan duk abinda adanan bisa ga adanan maktalafin fi akwai sabani za ka samu wani sun ce wane na wani sun ce suna ne wane wani ba a san suna ne ba an dai san lakabi ne wasu sun ce lakabi ne da an ka ce mai wane wasu na ce mai wane a yi ta haɗi shaci haɗi da nan adnani zuwa ka zo ga isma'ilu to za ka samu tun ishirin zuwa talatin to duka babu inganci babu asali ga ga magana an fahimci wannan to wannan dai shi da tabbaci sannan ne wala khilafa bainahum amma babu sabani a malaman tarihi an anna adana na cewa adanan ɗin can da mun ka na karshe min wani da Isma'il alaihi salam yana cikin zuriya annabi Isma'il wannan babu shakku shi wannan ittifaqan babu wani rigima game da haka nan to wa Isma'il sannan babu sabani a wajen malamai na kwarai na cewa shi Isma'ilu huwa dhabihu shine wanda Allah ya bada tarihi ko labarin an ce ma annabi Ibrahim babansa yanke shi ko shi adda wannan daraja don daraja ta shi addabihu alami alal qawli sawabi akan zance mai wanda a daidai akwai wadannan zancen da suka cewa haka musamman kiristoci suna cewa haka saboda ni saboda su danganta abin zuwa gare su ko wannan kuskure na in ma akwai attaura cikin bible a taura da injila to ya akwai shi na cikin wuraren da su sun ka canza sun ka karkare sun ka sa su za mu zo mu gani kaɗai malam zai faɗi wannan shine tabbataccen magana inda ulama as-sahabati wa tabi'ina wajen malaman sahabbai da malaman tabi'ina wa ba'da ku wa amma al-qawlu amma cewa wa amma al-qawlu bi annahu ishaq fa batil bi akthar min 20 wajha wa sami'tu shaykh al-islam ibn taymiyah qaddasa Allah ruhahu يقول هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب ما عنه باطل بنص كتابهم yace ne yace wa amal qaul amma zancin da aka yadawa a wasu mutane suna cewa bi annahu wai cewa wannan da anka ce a yanke wanda anka tashi yankewa ba a yanke ba Allah ya ce wa fadainahu bi dhifin azim wai bi annahu ishaqa cewa ishaqa na fa ba'ilun wannan ƙarya na ƙarya na ba ta ce lalata karatu na bi akasara min ishirin wajha muna da hujja he da ishirin bi akasara min ishirin wajha kuska he akasara wacce he da ishirin kuma duk malam sai ya kawo masu nan ya jiro mata sama goma can cike ce mu haɗu wani wuri ko ba haka ba can a ƙarasa masu ehin sai ya kawo su ko wace ka tsoka ta isa ta zan dalili ka gano cewa annabi isma'il shine su kasancewa manzo sallallahu alaihi yana cikin zuriya ta na annabi sallallahu alaihi tabbas shine ibnu su ko ba haka ba wannan daraja annabi ya same ta ba kowa ba ehin wanda du'a ah, makiya suka kokarin su karkatar da wannan ba su karkatar da shi malam ya ce ne ita shaykh islam ibnu taymiya na ji shekul islam ibn taymiya a sama ne ya ce wai shi ke nan dai a ce mai shi dai a kwashe musulmi duk a bashi wai shi aka ce mai shekul islam wai suka ta zai yi wa sami'tu shekul islam ibn taymiya na ji shekul islam ibn taymiya qaddasa allah ruhahu Allah ka tsalkaka kushewa ta ya nuna ni ya nuna yarzakallahu khairan ya nuna lokacin da ya zadul ma'adi ya rasu ka rike muna wannan tarihi za mu hidda wani abu gaba date da rana insha Allahu. dai da rana da watan sa da an karar da anka koko in ba rana guda yi shi ba lokaci dan wani yanayi wane wata wace shekara na ya wallafa zabin ma'adi ka rike mana wannan kina cikin littattafan da ya wallafa karshe karshen da rayuwa tai dun mi dun ga ashi ya kama khulasa ta tacce ilimi ne wanda ya gama lissafin ya kawo shi ko abin da ya tabbata ba tun harko harko na bari a ciki ne karatu ne bai kai ba daga baya dan gyare gyare ko karshe na sannan kuma ya nuna ma shekul islam ya rasu bayan rasuwa shekul islam ibn taimiyya sun hankali littafin nan mu rike wannan mun samu wani ɗan wata alama cikin maganganu ne zamu kama cintar su har mu yi fomin wani bayani na musamman mhm, Ya ce wasan ita shekul islam ibn taimiyya qaddasa allah ruhahu na ji shi ya kuna cewa hadal qaul wannan zance na cewa haka wai shi an ka yanke inna ma ko ko shi an ka tashi yankewa yace inna ma huwa mutalaqqan an karbo shi ne kawai shi wannan kazance an ahlul kitabi daga ahlul kitabi magana ta ta na ke burutsun kristoci da da nasara ma annahu batilun duk da cewa shi ma ga magana ba tattata ƙaryata bi nafsi kitabihin nafsin littahin su shi yace mana ƙaryata lokaci yayi fa hmm. insha Allah nan za mu tsaya mu yi hakuri mu dan tsaya nan saboda mu raga lokacin sallah Abinda muka yi yanzu dai mun shiga tarihi ko yawwa wanda ce ya kamata a sani tahin sira sai in ce albishirinka an sa gashi mun fara yau in Allah so Allah shi ba mu taimako shi ka muna gudunmawa eh ina jin babu wata sanarwa wakila abin da dan rage tambayoyi na ko sai a muna hankuri da su na'am eh da kuma neman addu'a akwai wani ba Allah da muke tare da shi shi ma shina da kokarin addini da zuwa aka bugo min ashe Allah ya masa rasuwa sai dai da baki an ka faɗa min namance suna eh muna roƙon Allah ubangiji Allah shi gafarta masa Allah ya ji kanshi Allah sa ya huta suna wanda yake karanta ga karatu ga karatu ga ragila ne ga harkar zuwa karatu insha Allah muka samu suna zamu faɗa ma jama'a subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk